in ka je namu muna aiki to muna cikin majami'a muna bishara ko muna kasuwa yawa to a nan ne muke namu aiki in an bi aya ubangiji ya ce ba ku ƙaunatattuna ko ƙaunaci yan uwanku kamar kanku gama wanda yake ƙaunar matarsa kansa ne yake ƙauna to wa ya taɓa ƙinƙin kansa ai wani wurin da duk inda mun tafi to har ma za mu sami wani abu a maiduguri ma wani turmin da aka ɗauka a headmaster na na na na na na na na maiduguri ya bani da na zo da turmin sai na zo na ce ma alheri gashi wannan daga maiduguri aka bani marigayi baba reverend musa tsakani A hudubar da ya gabatar tsohon mataimakin shugaban ɗarikar ekwa ta ƙasa Reverend Yakubu Hassan ya ce, mutuwa cikin Ubangiji Yesu barci ne. shaidu a nan tana da cewa baba yana faɗin gaskiya baba mai son gaskiya ne to gaskiya kawai koko za a yi mata wani sharhi to i believe baba yana faɗin jan gaskiya jan gaskiya ita ce za a gaya wa mutum ko ya so ko kar ya so ko ya yi ko kar ya yi ko ya saurara ko kar ya saurara saboda tana da muhimmanci za ta taimake shi ko za ta taimake al'umma za a faɗe ta to abin da nake saurare kenan baba mai son gaskiya ne mai faɗin gaskiya ne. Babban ɗan baba marigayi Reverend Musa Tsakani, Sama'ila Musa Tsakani ya yi bayani kan irin tarbiyya da uban nasu ya yi musu. Baba mutum ne mai gaskiya, duk inda gaskiya take a nan baba yake. Babu kuma bambanci bayi da son rai, ko kaɗan bayi da son rai. Gaskiyan nan ita ce ya riƙe. ko a ji daɗi ko kar a ji daɗi ko abu ya yi ko bai yi ba shi dai zai riƙe gaskiya kuma koyarwar tasa ta mutum ya yi gaskiya ne ya tsaya kuma ya amfani da abin da yake hannunsa kar ya nemi abin da ya wuce nasa ya tsaya kuma akan haƙinsa kar ya shiga haƙin wani ko kaɗan tarbiyyar da baba muka gani dai ya koya mana kenan muka ga kuma yake yi a rayuwarsa kuma kullum yana gaya mana ko ya mutu ba mai bin sa bashin sisin kwabo don baya cin bashi baya karɓan bashi ya ce sai gobe abin da nasa ne nasa ne wanda kuma yake da shi na bukata to in ya ƙare ya isa ya isa amma ba bashi saboda haka kullum yana gaya mana bai taɓa cin bashi ba. Shi ma mai martaba sarkin da Usman Bilyamin Usman ya yi tsokaci kan abin da ya sani kan marigayin. Wajen da na yi na so mu zuwa gabansa bai fita ta yes ba yanzu. <laughs> Allah ya ji rai marigayi ina primary school ina aji biyu na so mu hawa doki idan ya sada kan doki sai a kawo ne wajen secretariat a koma da za a ƙara extending sai ya ce a kawo ne nan gidan san zo mai shi sai na zo gida ya fita ya bani kyauta irin nasa ya fito da kullin leda ya cire kudinsa a cikin ya bani na koma gida to har aka zo aka yi hanyar nan duk lokacin da na hau doki sai ya tambaye ni ya ma barabar to na kan biyo sai ya fito nan zo tsaya da sauka sannan ya shigar da shi sannan hau in wuce gida to wannan wannan abubuwa kaɗan kenan daga irin abin da zan sani kuma sai na lura cewa a duk abin da ya dame shi ko ya zo da kansa ko ya aika a ɗaukowa ba a cikin gida sai su je su yi magana to wannan na ga wani wani da na zo yau shekara biyar na iya na ɗauko shi a shekara sau ɗaya ya zo dai ya ba da shawarwari marigayi baba Reverend Musa tsakani an haife shi ne a ranar biyar ga watan biyu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara daidai a garin dot a karamar hukumar das da ke jihar bauchi ya tuba zuwa addinin krista a shekara ta 1926 ya kuma fara makarantar littafi mai tsarki a 1929 zuwa da talatin ya yi ayyukan bishara a jihohi da dama a fadin najeriya ya yi ritaya a cikin shekara ta 1988 ya rasu yana da mace guda da 'ya'ya takwas da jikoki 33 da taɓa kunne Jama'a daga ciki da wajen Najeriya ne da suka halarci jana'izar Babara Musa tsakani.